الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من من ناصرين من تنالوا البر حتى حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو شابيو دوتا بما الثاني وتنشد في جرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو في هذا تاريخ أربعين شدة الله تبارك وتعالى مشيرو إني من داشي da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna dai cikin suratu Ali Imran, aya kuwa za mu tashi aya ta tasa'in ki zuwa masha Allah. Wanda ayan take cewa innan labina kafaru ba'da imanihim. Mutanen nan da suka tafirta bayan imani. Ina da wahala su shirya sun mazdado kufa suka da ɗauni kafirci sun tafi ke da annabi isa alaihi salam suka da tsakafircewa da annabi muhammad yana da wuya dan ta kubala taubatuhu wato Allah ba zai ba su ba sai dai tun da suka dawo وأولئك هم الضالون أي وإن فصوني أصل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار waɗannan da suka kafirce suka yi taurin kai wa annabi Muhammad suka mutu su nan suna kafiransu ولن يقبل من هذه الملك الأرض ذهبا ولن يقبل ذهبا Allah bai karɓar wani dinari nasu kowanne iri ne milkul arabi da yake shigilar duniya. Wato zuwa inan da za a dinga zuba dinari, a dinga zuba tara dinari, sai ya cika duniyan nan. Ai, abun ma kusura za ta surantu ko filin nan ka kalla ya shi kawai ba wani wasifa na rufi a dinga zubawa a dinga zubawa sai ta kai na sama ina zubowa a sake karawa sai ina zubowa kaza a sake karawa sai ina zubowa kaza ina ma za zubo dinari ya ji ka sama to da za su fara wannan zinari ranar lahira su kai saboda Allah ya kashe su wannan zinari ya fanshe su Allah ba zai karba ba nan ne duniya yin kafi ba ka bayar Allah ke kawo amma idan mutum ya riga ya mutu an rufe kofar karfin kamar yadda za a zo a rufe kofar karfin ma a duniya da rana aka ce ta kullo ta yamma ta danno gabas. Da kome ya gama faci. Sai dai wanda ta gaza shi na imani kuma zan a ta wannan zuwa kafin kofi. Ko da kadan ko da za su yi ta tsara zinari, ta tsara zinari, ta tsara zinari. a Hanyar zinarin nan, ainihin na ɗayansa ya kai cike da duniyar nan. rasuwa wala rufka da bihi ko da zai kwanci kan kwanci zai kwanci shi daidin karza wannan zinarin Allah ba zai kan ula'ika lahum azabun alim dai wakilna suna da irin wani azaba mai dan karan radadi wa ma lahum da su da wani mai taimaka masu daga waje da za su gayyato shi ya taimake su ba su da shi ba a karɓar bidiyo ta. ko da mutum zai ba da zinariya cike da duniyan nan babu wani mai karɓar karɓansa babu lauya da zai karɓe shi wani mala'ika kowane annabi da ɗan bidiyan sun fatanci wani da ya buɗi kirji ya ce wanda yake ya son ya taimaka masa zai fanshe shi zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna dama in yana ibada ya ibada zai shiga aljanna babu azaba babu hukuma ko da ya aikata da ya yin wannan ne kuma ce to wai shi ka karanta qur'ani ne to sun ma mama ma shin qur'ani abin da ne ke ba ko shekara wasu, ka tsaya har da ta amma da take da wannan magana da annabi ya ce wa yarsa ya ce wa sa ya ce wa sa ya ga tabi a ce dai gidan gidansu hashimawa ya faɗa wa anguwansa waɗanda suke bari kabila da suke sama su ƙwarai shawa ya faɗi a dunkule larabawa kowa ya tsaya ya fanshi kansa daga azaba Allah a duniya bai iya karfan tsaya da suka zo to amma ga haka annabi ce kuma ya yi daidai da wannan ayan ko da mutum ya ba da ya je neman beli da zinari yadda ta cika duniyar nan in yana sai beli ya ce Allah ba zai karɓa ba to shi wannan a wani addini ba dai annabi na faɗi shi yana faɗi Allah na faɗi ga shi ko yana faɗi ce a na ƙasa mu wannan magana ka Allah ya su mala a gaban jima'a da kuma ina da ita a rubuce in banda ba za ka wannan magana da ka ba ina da ita rubuce ko ne dalilin shi annabi ya bani labarin awu a ji hatta wani ɗazu a nan a abuka to Allah da hakuri yake yau da kana idan mutum yau ba karatu za ka ba za ka dakata imani ba za ka kalla ka bi ba za ka ba dole ka tsaya kai karatun da za ka samu kare kudurinka kare a gefenka ga ayoyin guda biyu shargun kalimat wace al-kafuru shi ma'anar kufuru al-juhudu lillahi ta'ala ayyata Allah والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم كما الله yi wa Allah musu ayyuka banzan Allah. Wama ja a bihi min addini wa shari'i. Abun da ya zo da shi Nabi Muhammadu kenan na addini da shari'a. Shi ne ma'anan al-amru al-jihudu lillah wa takribu li rasulillah. Ba da imanihim ai irtaddu anil islam ila al-kufr sun yidda ma'ana sun koma baya suka koma al'adu baya sun shiga cikin musulunci shi irtidadi komawa baya daga musulunci ya shigo cikin musulunci ana tafiya da shi rumai-rumai ya noke ya noke ya koma baya ya bar musulunci ya koma al'ada الضالون معنى إيه؟ شيء المتقئون طريق الهدى طريق وعندهم تذكر عن يشريا في كلمة ملك العربي ما يملأها أبن ذيكي سكاة من الدخل في ديناريا عند قصورا تسك الدنيا من ديناريا حي صورة ما ذي بعد وحلا وذكر أكتبك سكاة الدنيا wannan mai wani abu kenan wala yuktada bihi da zai fanshi kansa da shi da za a tun ba ran gadon ba kafar da dutsen shi ya yi shi ne gadon ba zai dutsen ta zinariya ba ga aljanna can ta zinariya wacce ta azurfa wacce ta gaba wacce ta gaba ولو قدره فداء لنفسه من النار da zai gabatar da shi fansa rayuwarsa daga wuta ma kabila ne وأين هناك الموضوع في وأين تذكر ذات من الكفر بعد إيمانهم الضالون ملء الأرض ليس هذه abun da Allah yake neman mu a wannan hali kiran da yake mana abin da yake neman wanda ci gaba an yi ne ba an cikin sa mazalar siyaku wannan sigar da alƙur'ani ba ta gushe ba shi halin kitabi magana ake da babu sai dai al'ibaratu bi umumil alfari la bi qasosil asr dan an ce ana magana da yahudawa ana ma da ke duk wani mai ke ton kwashin irin aikin su aikin sa da tawaye aikin sa da jama aikin sa addini murka lamarin to shi ba ta shafe shi da huwa guna amma halan kafa yahudi kafa إذ أكبر تعالى an saboda dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari daga Yahuda wannan annahum kafaru ba'da imanihim kafaru bi Isa wal Injil ba'da imanihim bi Musa wa Taurat sannan kuma ce maka wai ga wata jama'a ta taso a duniya tana ba a tashin su ba Yahudi a ina aka samu haka amma dai in ka ce ba a kafirta ba ya bude zai mu je a addini ka ko kuma wani addini ka je ka famo shi amma a addinin Allah wanda ya zo ta hannun annabi Muhammadu ya ce musu kafa innan ladina kafaru da za a yi karo da ƙur'ani ya ma sun ce za su ji ƙur'ani su sake za su haɗa addinin a wuri guda ito sai dai ka haɗa wanda za ka haɗa amma ba za ka iya haɗuwa da musulmi ba musulmi kan yayi ba Allah ya ba da labari kansu annahum kafaru ba'da imanihim to wanda suka ɗauko kangilan ba za su ba kafirai ne ne za su faɗi yana kafaru da isa sai dai da yake galibin wanda ake yaudara a wannan masu karatun tarjama sai dai kuma da yan bangilan wanda kwantarak ɗin suka karɓo ga abin da aka ba su ma ga abin da aka ba su ko sun ci nasara ko ba su ci nasara ba su je su yi aiki sannan kuma ga abin da za a ba su bayan sun ci gaba da yi Yau Injila sun karyata inji littafin Amerika ba da imanin Junusan. Maimakon zuwan annabi Isa suke da annabi Musa su dawo su koma bayan annabi Isa kuma sun sani sare annabi Allah ne suka yi masa suka dinga masa ma bita da kulli cewar shi ba annabi ba ne ba ha Kalima kun abu da kin fata sai dai karatu ne ba yadda za a yi sai gode cewa tsarin zai nan mahaifiyarsa mazinaciyarsa سبق الإجماع إيمانهم بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عينهم والقرآن kafin da shiga suke akwai أورد القرطبي رحمه الله تعالى القرطبي أنا ذكر أشياء كاوني مسألة أنا أو لن تقبل توبتهم هذا سيدين دين جواهد فكر فكرنا مع العلم تاردا في علم أن الله تعالى يقبل توبة من لم يبرك Allah baya karɓar tuban bawa sai dai in ya kai gargara. gargara mutuwa zai mutu ya ko an jima yana ta suma ina ta kaza ko a shi a jikin zama ya fi zai. Alamomin mutuwa sun tabbata gare shi a lokacin ko ya tuba Allah baya karɓa. Ko wancan um, Yahude da ya yi musulunta a hannun annabi zai kai gargara ba ma a lokacin. Sau da kanan wannan abu ya daure kai ya da tabbatar abu ma lan ya zarge kama sahha fil khabari wa kaifa wa huwa al qa'il ya shi yake wa huwa alladhi da tawbata kuma shi fa Allah shi ne yake shi ne mai karban tuba an ibadi wa ya'fu an sayyi'ati yana rangume daga zunubai amma nan kayan take ba haka wa gufira ajini batin wannan magana an gane matsalar ba zai karbi lan kuma tauba ga shi an sai annabi ya ce ana karban sai da ba a kai gargara ba ga qur'ani kuma ya tabbata Allah ya kamala tauba da mai gajeren tunani sai ya ga an yi ba a yi karo ba idan ka zo ka ga irin wannan ani ka tambayi maka هي بتاع نظري هذا التفاق لأني لو كان من تفرد لو كان ذاك بجمع أبو الكنزة باقوك عالك وك عالك لابد فكما تفسر آية لآية وتفسر آية لحديثي كي كما ظن هذا ما لم يشكر ما كنت ذاك قوي دكنك أعديني فأقوي دكنك لو أخوص أصل الله كان كتاجين تزارك دياك يجيبين na da ta koya hannun hannun malamai annabi kansa ka gafa sallah ta koya masa aminci ya kai amincin da ya da aka kira shi kan amma bai da ita shi yin sallah sai da Allah ya turo da kana da kai in nuna masa da lokacin farkon a ƙarshen kwanuka suka yana wannan sai ka ce za ka ɗauki ƙur'ani, za ka buɗe intanet kai da kanka ai ko za ka zama za ka hau ɗalibai na rukar da bayan Allah da ce ba komai da da saukar da karatun da karatun da karatun da karatun Bayi duk da karatun suna kawo tsauri da ɗaya ba kai je makaranta ba ta manyan وذكر ثلاثة أوج أوج أجوبة الأول أنه لا يقبل توبتهم في الموت إيش كنا مذكر كثير لن تقبل توبتهم وأنا لا يقبل توبتهم عند الموت كما كان هو نفس الآية حتى إذا حصل أحدهم وحضر أحدهم الموت قال له كثير لم قوة قال إني تبت ana ba a karɓar tubansa kamar yadda ba a karɓi tuban fir'auna ba sai kalmar shahada ya yi imani da wanda banu isra'ila da ya imani ya ka tausa yanzu yanzu za ka yi ka gama halarsa التعويل النبي أخلنا لا تقبل توبتهم باع كرفا توبته التي كانت قبل كفرهم وانت تعرف حكم كافر سينسو هذا هو المسلمون to wannan musulunci da suka yi kafin su kafirce har kaga kafirce wanda ya rufa wancan ba karɓar can tuban ba wanda da kufurihim bi an nan kufura mutafidun da amali ai haka ne kun dogo musulunta su kai ta kamar kafirci suka musulunta da Allah ya karɓa suka tafi rini rini rini suka koma suka rinda to wancan musuluncin su da suka ba karɓa sai dan sun fara tuban shi ma ga hanyar fita ce babu karo a alkur'an sai dai kai ce karon sai dai dan abin da ake baka tsara maimakon kai tunani ka bi in kai tunani ka tambayi maka fasalu ala zikiri Allah ta maimakon ka tambana da alkur'ani akwai tukka da warwara والثالث ما أقول أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر ما أكل أن تبنى har dai suna nan akan kafircin su yana akwai wani makomo a tsakanin mu sai mu ce ya tuba daga cutar kuma ina nan a kai a karɓi tuban shi mutum ne yi kunduma maka mafaɓa ce maka ɗan kasuwa ne ko kana da makaranta ko kana da wani abin a wata a ta ka ko ta cibiya ta kamfanin ka mutum kunduma ma fata sai ci gaba da yin satan wannan ka gani ba gaya ma sauran ba daga gaba ka da arzikin kada zo da rantsalan ɗansa na ƙarya a me ya ci da shara'i shi da ba ka da wanda abu ma zai shaidan ne tun da yake ƙarya wata ayyaka ba wannan abu da Allah ka ji al'aika ka ba ka sai maka kaza kaza kaza kaza sai ka kamfana da wani sai malam ba wasu sai ce maka zai ka aiki na ne za ka ko akwai wani abu da ake faɗi in halin ka ne eh in halin ka ne za ka faɗi ba na farko sakin sai yadda sai ya sakin sai za ka zuwan nan tuba mutane da ba sa duba abubuwa idan misalin kai fushi da ɗan kai ko ka fushi da matarka ko ka fushi wani abu ya haɗo ka da wani sai ka zuwa ne sai kai haƙo ai ya to shi ko bai zuwa ba ita ko ba duba kai ba daga nan sai a dinga jingina ka da ka da kata, da ka da da cewa ai hakuri ai ba su za ta shi wannan yaro ba su za ba na fashi lokaci tu da tuban shi in yi tuba tabbatun na so shi kenan ne wannan mutum in ya tuba tabbatun na so amma ya tuba ya sake wani ba ya can ya tuba ya su damfara ya za shi wa hatta an talata ka ba da sauka aka saman tuban shi amma inda zai yi tabbatun na sai akwai alamomin da dama ko da ba a rubuta ba amma tabbatun na zai wahala ya tsaya ga wannan aikin zan gaya maka wanda wannan na shafi ba da za a kashe ni yanzu ban iya tuna adadin cutar da mara amma na ga wuya na ga lamar ya zo ne daga wannan ma alkawari alkawarin Allah baran ka duba ka je ka dawo ka dare Allah ne zai fito maka da shi wannan karan na ce na ce ka da yawa kana ce ka yi ka zan gani a aikace shi ko nan ba ko koyi barin aikace bayan ya faɗa ma ga wannan ga wannan ga wannan amma wancan bai ta ma ya yadda ya yi ba da sai an taru an ce zo ba shi haƙuri wannan zai ko babu kana ga in kai ne ya ce ce ka taso to za ka kyale shi a haka ke zo a ce a hargitse cewar to shi ke nan na amsa laifi ba na yi a cikin za a gasa ku tambatu duk abin da aka ce na yi kira ya wannan wannan ma ya faɗi ne ke ne ake matsala an ce ba ka wafi ko je ka kasa sai ana da wayo yana da wayo shi ma fa yana da shi irin wani wayo da ka sani an maka an halitta maka Allah ne halitta maka e to ya halitta wa wani iri sai kuma ma na wani ne a haura naka eh, yi isa cikin za ka gaskiya kuma ko kai gaskiya dama mutu wannan gaba ta ba a karɓar tuban mai zama dama musawo mutum ne zai ce maka ya musulunta sai ka tsinke shi wurin kai so ce a za ka tsantsanta kai a za ka menin zai su tana idan kuna zaune da shi komai nashi abubuwa maganar da take fitowa a bakin sama ba ma abun da ake ciki ba take fitowa mun yi wani fasto da ya musulunta ke wasu daga abin da aka bashi masauki da ya nan ana ciki ya ga ce eh, da yi ne da ita za ku yadda da wanda ba ya kan hular na yi shuru na zai wannan tsoro shi inda Allah zai yi ba da sa'an shi da wani yaro ya zo daga kafin sai kuma da ya tashi sai irin shiga su da can ma ya ajiye da rigar ta ƙugun sa aure da wannan fashe ba ma yadda da wanda ba ya sa sa su zo irin wancan na ce irin wancan ko ga shi nan tsana ne ya tsana su ma ya zo alayi duk zaɓin da ya zo alayin tambayar da zan tafi ya kama ka tambayar an ce ko kaza kan wasu tambayoyi da ya rubuto su yana yin su ma a makance sai da ya kamata ya ɗan duba ya fara su wasu sosai ya gyara ta sannan an za ta irin wannan rigar da ana son kula ba a yi sallah sai ka duka wuya bayyana sai na ce irin wannan ya ga shi nan ana ne sai ce ya eh, kawai wannan ba wannan ba to haka za ka tarifan nan sai ya hannun kawai ai wani shi ne lahamar kawai yana faɗi saboda an shirya masa tambayoyi ko ya shirya tambayoyi musulmai kaza ne musulmai kaza ne ne bin wannan tambaya ta fi biyar zai zo ranar juma'a sai an yi kamar karfe biyu daidai da za a fara sallah tun da ba zuwa mukan san muna dafewa daga nan zai fita kaman zai sake alwala sai ya ji labari ya duka bayan asibiti ya wasu an kama shi da wani ya fi so uku ko haka kaga musulmuna da kafin kaga wannan hazari ne za mu da shi sannan ba ma wani biyan sa muka ba wani bi na kuma ku gani oh kai dai irin fi shi din sai kuwa ne kun san masallacin nan da jama'a kuma da yadda a shirike su duk kana ganin ka ba wanda san da kai amma sai ga wani ikon Allah sai in masallacin na ko wanda sai ba kanka wannan ba a karɓar su ba su mutu suna da almuhimmu ana mutane masu laifi idan kai ne ka tsaya ka wanke zuciya tsakani da Allah ko da cutar mutum da kai ba ka da abin da za ka biya shi kuma to fili wane ko dai ka kyale ni akan aikin nan ko ka sallame ni duk ma abin da aka yi na fashe shi wannan wanda ka kama ka tsarni nema ka ba nema ka ba amma na yi ma alkawalin Allah ba zan kara. Da shi ke na ya rage na kare. Za ka fashe wani ɗan lokaci ne, an mene ne dai an ba ka da fasaha ka sai ta san yadda za ka fara ka ce a sai ya kuri ba zan iya yanzu na zo na daga zan dinga tsoron ka ka ga ba daidai ne ba. Kuma wasu mawaya wanda suke cikin cikin gaskiya kan da ka faɗi gaskiya kore to sharaɗi ne in ka faɗi gaskiya a barka ko sharaɗi ne ba a samu ka kuɓuta a lahira ce ya yafe ma Allah ya yafe ma to shi ke don sai ka tafi zai mai wani wurin ɗin domin ne ne ne za a kama ka a lahira ba har ya riga ya yafe a ci gaba da ba wa Allah haƙuri Allah na cutar da bawarsa na cuce shi na cuce shi kuma Allah ta fi da sani na je wurin na ba shi haƙuri ya ce ya yafe mu to ina roƙonka a matsayin na cuci bawanka ya yafe mu kuma na san wannan bawa na ka ba zaman kansa yake ba yana zaman ka ya yi ya yafe na shi kai kuma baka yafe ba kai ne sako laifi biyu na ba ta saɓawa in ka cutar da mutum ka cutar da shi ka cutar da mai gidan shi mai gidan ka Allah ya halicce shi ya tsora shi akan aiki ina kan aikin da yake wa Allah ka da ya halicce shi to kaga ya yafe bangaren ka dan kuma ya rage tsakanin ka da mahalicin sannan ma dole ka nemi shi tun da ba zaman kan faike ba wasaruna ala zubur tun ce sai na ce ba haka amsaluha a gani malama shi ya rawa ke wannan shi da zuzuka ya fi wannan الوجه آه، الأول أنه لا يقبل توبته عند الموت يا نبي لا تقبل توبتهم التي كانت قبل كفرهم لأن الكفر مبطل للعمل نقول أنها لا تقبل وهم مصرون على الكفر إيش ظن يا في صدقة وانا تذكر يا في صدقة kamar yadda ma ina nan fari ma tsakanin mu da jama'a ma haka ah, wa amsa amsarwa wa kuwa ma kartuhu fi tafsirin aya wanda a can ciki ma an ka duba shi na kawo wallahu a'lam na abu sai mu je cikin tafsirin ku ثم ازدادوا كفرا محمد صلى الله عليه وسلم فرقوا ثم da ذات Isa. sai da shi aka haifo annabi Muhammadu da ruri su riga kowa ni kauya. Wal Qur'an da Al-Qur'ani alam tuqbala tawbatuhum ba a karɓan tubansu illa idza tabu bil imani bi Muhammadin. Dole in ka tsaya kan ayan na ita kaɗai ta yi ma dubbe. Kwalan yi kubala min hajin a'a ah, توبتهم سلع الأرض ذهبا ولا يفتدى والقرآن القرآن لمحمد والقرآن لكنهم مصرون على الكفر هذا ما قال فيها ذوكا ما صدق جواني لك الكافر في أنجيما وأي نتان محمد رسول الله وأي نبي القرآن فكيف تقبل توبته ويتوب yaya ma za a saki su saurin Allah ya za ka karɓi tuban mai tuba gare ka da bai da shi karka ba ina yin hanya mutumin nan bai daina cutarka ba matan nan ba ta shi ya za ta daina cutarka ba za ka karɓi tuban ta wani hanya idan ma a yi sararigin kalal kabari tare da dogewansu a kan kafirci in wa'annan ne. Walidan aka fara ta'ala annahum kuma dalonal baligona. Aba hajjal hudu da shi dalali. Su wa'annan mutane wanda suka dage a kan laifinsu ɗin nan su ne Kamar cewa aka ce su kaɗai ne kwatatattu. wanda albalibu na sun kai ƙararwa aba alhududi mafi nisa wajen bari hanyar fit dalali amma kana ta haka yin ai duk wanda wannan shine halinsa namiji ne wata mata ce ya tuba bai tuba sai a mu'amalar duniya ba a karɓan tubansu idan aka karɓi tubansu irin wannan mai laifi sai dai in ba kayan mutum ne ba kazan ba kayan mutum ne ba an haɗa kai da shugaban an ba shi ɗan wani abu to daga nan sai in ya tuba shugaban sai karɓa ɗan ba kayan shi ne amma da kayan mutum ne zai karɓa ya sa hausawa masu iya magana su suke cewa kyauta da abun wuni hmm? mugunta ko abun ya riga ya shige ku ne ba ku yadda karatun yana wani wurin kamar kun da wani in dai a baka kaya ka je ka rike shi ka dinga ɗauka ka ba wannan ana hango da idan ke wannan ka ɗauka ka ba shi da kai ma ka kawai babu komai nan je wuri ka ka tafi abin ka kawai babu komai wani ka dawo wannan shi gaba gobe ba zan zo ba ga a ba komai ko kokari ka wannan ina wani ke ya fita nan nan wannan sai ka ji irin wannan mai wannan shugabanci karshen sa kaman irin yadda muka yi magana na zuwa kudu ba ko cikin hadisin nan samsun da kamsin samsun da kamsin abubuwa biyar na faruwa idan aka aiki abubuwa guda biyar kuma yanzu an ka duba abubuwan nan biyar din nan babu wanda bai ɗauku ba su kuma sikokin suna nan ba wanda bai ɗauku wasu ma cikin su wani ya tabbata samson da samson zan so kayan wani ne ka dinga kyauta da shi a ɗauka ka ba wani wancan ya kwa ba ka zai kawo wancan kin ba kwamitin ta yana da ladabi yana da nan in ya yi laifi zo ya zauna ya tsamare ya yi kewa yana tamar ya yi cewa sai sai ta sannan da na gode na gode na gode da kayan wani na ina rabbaka labil mirsa a tabbatar tana da imani da ta yi da dai Allah na ji ko ya ji maganar ka ba kamar yadda za ka musu wa mai kayan ba Allah na gani ya riga ya ganka sai dai in baka yi imani da Allah ba Wani zan to baka imani da Allah ba ka riga ka ba mai ka bi su Aflatun ta na jin da Ibn Sina shi kan zaka ne ka rabu ka kaban ka dadi ba Allah amma musulmi kake ka yarda akwai Allah ba bai ba za ka Allah ya riga gani ya ji kuma ya sani kuma ina da ikon dawo da wasu dalilai idan za mu sa kanmu gobe kiyama don waɗannan siffofi sun tabbata cikin siffofin mu kullum idan ana wannan karatu ba ni ne ba baka shawari kafa kan kaji Kullum Qayyim ya yi magana ya ce kullum idan ana karatu Qur'ani akan kai su. Kai je wai je kai. Kai ba kana cike. Kun kana son kan da alƙawari ka fassara shi akan. ki fassara shi a kanki lokacin da menene ayan kanta cikin suratul abuna liman kana lahu qalbun aw al-qasama inna fi zalika liman kana lahu qalbun inna fi zalika la dhikra to kullum wannan za ka dauka inda ranka a zuciya ba rai ba a raye yake rai a zuciya ba ta mutu ba amma an zuciya ta ta riga ta mutu ina tabbatar maka ban kage mani kamar yadda wanda ya zaba mai da kunya duk abin da zaka ga masa yi fashe da dai sai kana da kai masa gurbi kana gaya masa maganganun ka ne ne ko ka ga ya fara fara zai kirkire da dariya da dai dai hakuri da mu wannan sai dai ka rabu da shi amma ba zai gyaru ba ya riga ya yi nisa zuciya ta riga ta mutu ta mutu sai irin wayannan Allah jarabce ka da irin wayannan jama'a da gaskiya ko ka shiga matsala yanzu zai je kai ta kanka ba dai da karantar da su za ka yi ba ba dai da ba shawara za ka yi ba amma Allah ya ba ka cikin jarrabawa mummunan jarrabawa ba ka mummunan rayuwa sai dai a ƙarshen kasar da ka samu aljanna ka huce da irin waɗannan mutane wanda suka yi nan wannan bangaren ba sa gyarawa kwata kwata ba sa gyarawa sai dai abin nan don haka nan wannan magana takka ta fi da ita wani wuri idan ana karatu za ka ɗauki wannan karatu ga wani fassara shi a kan kuna fassara shi ne a kaina ko kuma ku ɗauke shi a kan ku in Allah ta yi ka za ka yi hango matsalolinka ka da inda ka je magana magana wanda kuma yana magana magana ake yi wani karamin makala makala wani karamin makala makala a ta fi ta wuri da sun ko mutum wanda ya ta ce kwararru yara wani mutum ba zai wannan cuta ba a ah, wanda ai wannan ya zama jiki zama yawan abu jiki bai nuna halabba ne ba a sanin a sanin a da yaƙini Allah za a tsara masa a shi ya bi sai kai haƙuri Allah zamani ya san ba Allah yanzu yana Allah za a haɗa wannan Allah Allah ya Allah ba ya dole kai ne bawa kai za ka bi Allah sai mutum ne zai ce maka yana magana kan yanzu kai ina tsammaka tsakani da Allah ni ne i kamata in bi shi ko shi ne i kamata ya bi ni ne ke shi kamata ya duba jirga ta ta wani ko zai zai wata magana kan matan ta zo da zalin na tambayar ka tsakanin da Allah ni zan bi abin da ta tsara ko ita ce za ta ci abin da na tsara ce a'a ita za ta bi shi to shi gana an gama zai gabata wuri sai amma wani ba zai ka tarbiyyantar da ita ta gyara ko ka tarbiyyantar da shi gyara in yi zo zan karbi shi zai yadda na tsara su shi ke na zan tuntari ko kai ma ba a yi maka ba ka yi wa Allah haka sai dai Allah ya yi haƙuri ya yi abu yadda za a yi ya zama jiki ya abu ya zama kaza ya zama kaza shi ke nan ta tsara wannan ثم قرر مصيرهم آية 91 فعقل لتكي إسرى تحبثت بمفهومه بقوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أعجهم ملء الأرض ذهبا يريد يوم القيامة كانت مسجد القيامة مع أنه لا مال يومئذ tare da can babu dukiya ba in ma da dukiyar ba ta aiki gobe yamma in aka jiya kafa za a ga dinari da sonar ka da dinari kawon filan nan barawa ya kalli dinari na ce o oh, a karman na aka yanke min hannu ashe ma ban a ban shiga shi abin haka ashe da suke faɗa ce o oh, a kan wannan ne na jagoranci rundunoni muka dinga kai to gashi a nan a banza saboda wannan ne aka aikata a kan wannan ne ya raba ni da dangi to gashi a banza ko ta shi a ana wuce gobe kiyama ko a can ba wuce. in ana binka kuɗi ta cuci wani to je ka biya shi yanzu nan ko kai masa alkawali za ka biya shi ko kuma a ainihin ka ɗauke shi ya yafe ma ko shi nauyi za ka biya shi da zai fi ma amma ina ka za a yafe maka ba wanda ka da jan ce su nan ake wani ne ma ko hakkin Allah ma ka mutu kai. sau da haka nan nan dole sai ka biya su Kana bin ka Sun kuma hakkin Allah ainihin ibn al ya yayi maganganu masu amfani da shi da ke wannan magana ku haɗa ta da shi ya kawo shi a exil a cewa da aka yi yana nan kuma a babban littafin madarajar saliki akwai hanya hudu da ake karɓar tsohon mutum a duniya har bai karɓi ba hanya hudu din nan akwai wasu hanyoyi a kabari ana karɓar tuba a can akwai laifin da ya kai ba zai karɓi ba jafi da filin na alkiyama in kuma mutum ya tsallake filin alkiyaman nan ba a karfi tuban ba a kan kare masa ba wannan to tabbas sai ya shi ko ya dawwama kila kware zai dawwama ba amma wannan wuta dai sai ya shige ta duk da wancan mutum tafi wannan to wannan kaga wutar da ke nan sanda harke wutar da in an jefa maka dutse ya narke kai wuta ta kai wuta wannan wutan sai ya shiga cikin ta na laifuka sai ku je ku duba da kan tafsirin din gashi nan madarijin gashi nan lokaci ba zai bar mu a lissafta su ba وذا يريد يوم القيامة ما أنه لا مال يومئذ سيدنا عباده أكيد يوم القيامة ولكن من باب الأرض wannan kaddarawa kawai ce da safi nan ba za a karɓa ba amma ba a ma karɓa kamar kaddarawa ka ce idan wanda ya karya ta hayoyi zai shiga aljanna to raƙumi zai bi ta kafa allura sittata abu da hili ba za a yi shi ba ne. har wanda ya karya ta ayoyin Allah zai shiga aljanna to kuwa rakumi zai kulle ta kuma allura a da nan yana nuna ma duk wanda kai ta ayin Allah ba zai shiga aljanna ba ko da wani ya zo ma ya ce ma za ka shiga aljanna ya roƙi wallahi ya ma ka ka tauka imani kuma wannan ba malamin addini ne da shi kan malamin addini da za ka zauna shi duk da na san kamar yadda aka faɗi magana shekaru da suka gabata ma shekara ɗari bakwai kenan da al ke cewa malaman addini sun yi kaza mu kanka a duniya ba abun da ya zama karan irin malamin nabi shi ta koyi mai amfani ba malamin larabci ba ba malamin kwalliya ba Oh, malamin addini wanda zai faɗa ma gaskiya bai da bukatar dukiyarka sun fi komai wahala. Shi yasa ya tsayin fara malamin addini ka rike shi da kyau. Sai ka samu yanzu wannan من باب الفرض والتقدير لا غير كويس ولو أن لأهلهم ملك الأرض إن ذا تنظر أن دلوج ان ذهب النزيناريا وقبل منه فداء لنفسه من عذاب الله وقبل فداء لنفسه منه حتى يدعي فانشكا فتوانا دوكيا وانا اشكا دونيا لإله من عذاب الله wallahi da ya fanshi kansa yau ka ga mutum da yadda yake son dukiyarsa sai mutum ya ka ce masa ya an tara gidansa an ka ce fitin daga wannan gidan za mu yi masallaci a wurin ba inda za ku yi masallaci sai a gidana sai a ah, Allah zai sa ka aljanna kila ba ka kaza in don Allah ne in dukiyar tsara zai ga ya bani ta wata hanya amma ba wani hanya

wannan gidan da za ka ba da shi kana da gida ɗari bakwai wanda ba ana ne ka fi sabili lahi ba ɗari bakwai yanzu gida ɗari bakwai ne za ka yi da suna kwana a duniya ya ma yawa familin ka za ka ɗebo gaba ɗaya ko ƙabilar ka Allah da kana da tsiran gida ɗari bakwai in kuma aka dubi ikhlasin ka lalle saboda Allah kai Allah ya karɓa to yana ninkawa domin wannan gidan ɗin nan zai zama gidan iya ɗaya dubu sau dubu a kana da gida miliyan ɗaya sai wa gashi kila kana da gida ya taɓa kai kera gidan ke na aika bada da ya same mu muna da raunin imani a gaskiya mutane na shakkan Allah amma kaddarullah haka kadar shi gaddama ce kawai ake ta tsaye akwai imani ka ga mai imani ba mu mun yi imani kai ne ba kai imani duk da mun imani wannan da mun ba da dukkan mun yaki Allah to ba mu san me za mu ba sai Allah ya ba mu imani ko aiki da abin mu karanta to duk Allah ka ba mu imani amma a cikin tafiyan mu akwai nufaddimu rikilan wa nu'akhiru Allah yana cin hayyata hayyata da masu abincin wani har abada har abada shi inda kawai ba zai yi wa ina ho yau mu rana ne na yin kwa'ufi ji malon wannan malo ba zai ma amfani da shi a lahira wajuna za ka gani in an yi sadaka za ta da har gobe ina ji ba a daina sadaka da naira ashirin ba da naira hamsin masallatan da kake karɓar taimako yau juma'a shi da waɗanda suka zauna a wurin ƙirgan za su ce sun ga naira hamsin zai wahala ma ba ga naira ashirin ɗin ba ko wucewa kai ko zuwa kai ko ba ƙirga na kai ba in ka duba cikin bokitinsa za ka ga da naira ashirin ɗauki yan dubu ɗayan ka ce Allah Allah ya gaba ta wannan da taimakon da ya nema fi lahi ka kalli cikin kwangan zan ka da wani zuwa zanen rashin ashirin ka ga naira hamsin to jama'a in ka je za ka ba da dubu ɗayan ka kana iya laifo mana wani gobe ka ne ina mai na imani da mutumin da ya yadda Allah gaskiya ne wanda ya wurake ma ina zanen naira hamsin ne akwai na naira rashin babu ban eh kau ka duba gare kaga mutum na sadaka da naira hamsin yana neman aljannan nan mala ainu ra'a ana jin larabci wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari amma da naira hamsin za ka nemi ka rake ka sai na naira ɗari ainihin imani halu idan aka karanta halin mutane ba maganganunsu ba za a ba iman kuma yin imani sai da aiki in ka ce ka yi imani duk in ka ga amanu za a ce wa amilu salihati wannan sune amalu hafi? ana iya roƙon ka ta maka imani a tasdiqu gaskatawa la bukkan da la gaskatawa ba za ta tabbata ba sai ka yi aiki da shi ka sani ka yi yaƙiri mu sani mu mu taimaka wa kanmu da kanmu kafin mu mutu ne imani imanin da zai samu iko mu yi aiki la yanfa'u ma la yanfa'u fihi malun amma wanda ake ce shi bai gane fassarar da ake fasa shi bai gane abin da magana ce larabci da gashi nan baya daukan wani tawili illa illa walakin man ja'a rabbahu bi qalbin salim wanda ya zuwa sa da zuciya ko wata ciya kuma yi sa je muka ce daga cikin abubuwan mutum zai za su kare mutum daga cutarwar ɗan adam ko ainihin abin da zai kare mutum daga zuciya da ya zama yana da zuciya kalibi kuma sai ka je ka duba mina shirki wasu da shakkar basa'ir amradul qulubi da sauran cece-cecen zuciya ainihin na munafunci da shubuhohi na jami'an wadda kalal jannata shi ma bi idinillahi ta'ala na bar wani harufu قال البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابي قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامه وند كافر سنة مكيدة نسا توقع بس كافر فالكيدة مكيدة ذا كافر وند بي إيمان جعل كياما باب za a zo da kafira wannan kafircin ba fitta ce ba a ce baki kafiri ne ko fari kafiri ne ko dogo kafiri ne ko gajere kafiri ne a a ayyuka ne in ka fitatu da su shi ke nan ba ta taksiyar ba a kalla mutum na tafi a kan hanyar da wannan zai da kai kafiri. Oh. Sai dai wani aiki ya aikata.

tana rufe duwar tana zaɓalɓala tana tsoro tana doruso ra'aika kana laka mai tsola ba mu labari da kana da zinariya cike da ƙasa Ya ce kudin duniya nan kasna ka ne za ka iya fansan kansa da wa'annan kudi da wannan harabar sai ka gana mu rikitar sun a koma duniya mana a Allah a mai da ni duniya kullahi zan iya zan san wannan abu aka ne manzo na ya gaya maka shekara fa ishirin da wani abu yana koyarwa dare da rana da aikinsa Allah ya yi shi ba malalaci ba a kullum da hatta ta koyarwa ne kin baccin Allah yake wanda Allah ke so yi sa irin tafiyar Allah ke. da Allah yake so ai komai nashi ya zauna kuma su hamsai su haddace wa'annan komai nashi har fashin sa a haddace in ka ba ya ji abu faru yana numfashi mai kama da iri ga yadda yake numfashi ga yadda yake kallo ga yadda yake tafiya ga ga ga ga ba kalla ba sai yanzu da za ka je ka bi an ga mai da kai ma ka cewa ba kai shi kenan kai an yanke hukunci la yi kawulu qawlu ladayya أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت بي به ويقول نعم يجد قدم كان به سيقال له كذبت فصار أيانا ما أياك سئلت ما هو أيسر أنتم ليس أبن يا يلنبا cewa aka ce dukiyar ka cire ɗaya bisa arba'in kuma ɗaya bisa arba'in ɗin nan ba za ka yi buki da shi ba ba za ka yi wantaka da shi ba ba za ka yi mai dukiya sai ta bayan Allah ta nemi cikin da bayan Allah suke masu sai kofi takwas ɗin nan da kai musu daidai in Allah ya taimake ka kasan ku kasan musulunci ne sai ka sauka ka ni ka musulmi na yi bara da wannan dukiyar je ya ba wanda ke so ba sai ya ba yan uwanka ba ba za ka ga sai sarkin musulmi ga zakka amma yaya na talaka ne kawuna ma talaka ne na ma talaka ne yan anguwan mu talakawa ne amma ga shi na sakon na kawo maka ba da maka ce masa shi Allah ya tsora wa ya nemi inda ya dace ya kasa in ya yi daidai ya tsira a wurin Allah in ya yi kuskure kuma shi da Allah amma wannan dukiya da ka cire ta zarta ba ka da iko da ita kwata kwata ba ka tara yaranka ba ka tara abokan ka ka tsaro ma'aikatan ka Ka ɗauki zarta ka dinga ba su saboda su yi maka aiki daga sai ka zakka ka rasu inta ma huwa aisar min dalika alam tafal shi kenan wannan naharu da kare wannan naharu kuma ma halin shi ma ya kare wannan aya sakon da ke cikin ta kenan sai a koma a yi tunani an je ka ba wahala talla talla har kan nan ga yadda kake kuma babu canji a gaban Allah da wannan za a yi hukunci kaɗan daga cikin abubuwan da muka koya in an dungule hidayatul ayatain shirwatarwa ta wa'annan ayoyi guda biyu ta ɗaya dai sunnatullahi fi man tawajjala fil kufri aw al-zulmi aw al-fisqi wa balaga haddan ba'idan annahu la yatubu shine ma'anan abu sunna ce ta Allah ولن تجد لسنة الله تبديلا fi man tawaddala fil kufri mutumin da ibisa a yau kafirci a cin amana kina da wuya mace ka ka dauka ka dauki kafirci ka dauki magana ka kai ta san kan annan ko mutum ya nisa a yaudara ina da walaki haka wanda yi nisa a cin amana malam wanda yi nisa a karya ba haka yake dan abu karami wanda ya nisa a wurin cin yaron mutane ya kafa su a ce wurin nan kana zama kai kafin kullum da ka zama a wurin da yanki nama mutane da kai amma ka kafa su to haka man tawaggala fil kufri eh eh ma'asiya al-ibratu bi umum al-alfaz la bi khusus al-asbab aw dhul kimin da ya saba da cuta cin haram أو الفسق هو فاسق أنشي وبلغ حدا يكي وني مرئي ميميسا يميسا حقا أبن يزمت أبيها أغريشي أنه لا يصيب أنا سيك أتوبة أتوبة ذاك ليش آية سننكما تفتراوا كبدا نبي اليأس من نجاة من مات كافر يوم القيامة wato da daga tsiran wanda ya kafirce rana tashin alkiyama wanda ya mutu kai kafiri sai za ka ga wai musulmai saboda siyasa har zuwa suke su je ta'aziyyar kafiri su dinga cewa Allah ya kafa an samu mutumin da kafiri ya mutu yana kuka yana nadama sai ya zana ya Allah ma ya saka masa yana fare wannan kafirin shine gasansa duniya da lahira yau ga kafirin ya riga shi amma ya shi shugaba ne kaga me yake nufi mabiyansa duk haka su kira su Da wani kana musulmi ko kana shugaban addini ya ce ta shi kenan yanzu shugaban nasa shine babba kuma shi ya yadda da kai zo ka zauna kai ne zaka dinga karɓar addini musulmi ba saboda duniya ina iya zauna yana karɓar tarayyar hannu duk wani karnar in ya zo ta'aziyya ta ce ga ga ainihin aminin sana ce kai masa ta'aziyya ya ke na yi masa ta'aziyya kai mutane alani alan bi anna Allah ya ma ba su sani ba ne ba Allah na gani ga littafin Allah kai malamin addini za ka yi haka a je kan kabarin kafiri a nema masa gafara ba abun mamaki ne ba kila jatumar kulawa ma da samun kuce da za a samu musulman da suka yi mata du'a'i ban bi ba don ni da lokacin bibiyan wannan amma wanda ibidin zai ba mu fa'ida kila wanda ibidin ce yanzu lalatsewar mu ta kai ba kuli a ta zai nema mata gafara kwarar su ba ta karɓa kuliyan ba ba nema mata gafara Allah na ita kuma abun da ya zama ayoyi na suna nuna maka duk wanda ya mutu kafiri zai samu gafara shi ko wannan ya yi ikirari bai kulle da annabi Muhammadu ba ya mutu kana kiran fa haka to wani uzuri za ka bashi dare don da dace daga siran mamma ta kafiran kamar kiyamata. Na uku, la fa'idata ta ƙubalu yawon kiyamata min adin wala fida li adin fi. Wala fidiya ta kai, karatun ai dole zama da nauyi. Kawai mutum yana karanta ne da ƙarfi kawai da ƙarfi ne. Ko da girman abu, kuma yadda aka dumu da abu babu fansa babu wata fansa komai yawan da an tsinta da kimanta ta kubalo yawmal kiyamati da za a karɓa ranar alkiyama mai tsari babu wata fansa ba wanda zai zo ya tsaya maka wala fi ba a karɓa li ahadin fi mai kiyamati wannan su ne fa'idojin da ke ciki shi da sun tsaya ka da kofar kan ayoyi ka da fa'ida ta kai dubu ɗaya da kwakwalwa kwakwalwa ce amma dai an nuna ma a hanya ga kalmomi masu wahala an fassara maka a dunkule ga bakon da ke ciki daga cikin abun da ake koya akwai abubuwa guda uku saboda haka nan shi da ake saka karanta qur'ani da tadabburi in ta zabburi ne aya ga ya ishe ka in karatu neman lada ne a yau za ka dauka lan zan birra ba za ku samu aljanna ba hatta sun sai komai masu hibbo sai kun bayan da abubuwan da kuke so subhanallah ga ma wurin magana kan Allah gina addinin Allah ya canji ana sai ko asalin duka ya yi addinin Allah da shi wannan jirro aikin alheri ma'ana ne abin da ke ba ko samun aljanna duk aljanna na da jirgin cikin sunayen aljanna hatta sun fi ko mai masu ko idan za ka ba da kwatal mala ala hubbi ya ɗauki dukiyarsa ya bayar yana son wannan dukiyar yana tsoron talauci yana son ya yi arziki a lokacin ya rufe ido ya ɗibi dukiyar ba wa ma ko min shay'in wa ma min shay'in ko. babu wani abu da za ku ciyar mahama Allah mahama kafara Allah ki jigiddigan ba za ta ba shi wahala ba kamar yi amal miskala rafi. ainihin eh, eh, eh, miskalar sairan aisharran ya rafu ina da wani ina da irin wani mudun da ko ya zarra yana gina. nan don haka ba ma min shai na kira a shigan korewa babu wani abu da za ku ɗauka ku bayan sun taimakawa addinin Allah ko taimakawa bayan Allah wa inna Allah hafiya alaihi jama'a zama da riya kashi da ake ce ko kasa don koma menene ne tabbata wannan shi ne maganin riya ta ga kai wahala sai an san aikin ta ka yi ka wuce ka yi ka wuce ka yi ka wuce ka yi ka wuce tabbata sai kana neman sunan kai kai kaza kai ne kake kaza kai ke karatu iri kaza haka karɓan komai kai ke kaza kai ke Ka sai ka yi matsayi shuru kawai eh. Allah ya gani sai dai daga nan matsala ta taso saboda Allah kake yi ko saboda neman suna kake yi in saboda Allah kake kara bauta in ka saboda neman suna dan a san dan mutane su gani su ji labari ba ga mahala ya ɗalibai ban ce muku malamai wanda ni ma ɗalibai na wani akwai cikin ɗalibi na akwai allajewa ne akwai ɗaliba ta wance mai kaza mai kaza mai kaza ce subhanallah amma ga sharhunan nan shawar kalimati lan tanalu lan tahsulu alai tasbiru bihi shi abun nan da kuke neman ba za ku same shi ba salo alai ba za ku cin masa ba kuma ba za ku rabauta da dabbar sama wannan albirru ba kalimatun jami'atul likulli khair kalma ce wacce ta tattaro duk wani alheri wani alheri aljanna na cikin mai ita ce ya kama ka ce ai alheri ne ma da za a samu aljanna ba komai ba aljanna na cikin ba ka samun aljanna ka tuno ka da kokin da ka taɓa yanzu ne abun yi sakewa ba ka ko karawa za ka ko gafara za ka nema ba dai za ka ce ba baka sani ba hamsin ashirin a wannan zamanin sau da kana jami'atul likulli khair wal murad bihi huna abin da ake nufi da wannan a nan sawabu ladan ladan Allah sakamakon Allah wa huwa aljanna kun gan shi sau daga nan kaga lanta na lulluɓe kace ba za ku samu aljanna ba haka take mana ladan da zai cancanta da ku zuwa aljanna sai kun ciyar da abin da kuke so kaga mai dubu ɗaya dubu ɗaya haka kenan mai miliyan ɗaya biliyan ta kenan mai biliyan ka biliyan ta ne duk kuɗin sa ainihin mai triliyan triliyan ne kudi a wurin inda zan a kai mai dubu daya ba da rabi mai miliyan ya ba da rabi mai biliyan ya ba da rabi mai triliyan ya ba da rabi malam da babu talauci ga addini إلين يدى أمور يأتي أنا رضي الله عنه دوننا أبو بكر من أبو جعب شوك أبو بكر جعبا تتلو جدن يشعبو يتعوش شو ده كلام شوك هو ما بهاك أبا شوك يا يا إن شاء الله بعد أمان الإسلام ده أنا من سادس أربعين أنا أقول ما كنت يجسو ما كفالة بعد أه أبا شعب نصر سيكو عراجي يعني shanu kake da naka mallakanka don suka kai talatin ba irin zakar mutane mu ba za a da ike haka da na kannansa da na yayyansa da na wani da na ba su haka su cire zaka zaka kuma ba kuma almajirai ku daina wannan kwakwan almajirai ɗaliban ilimi ku daina wannan kwakwan ku samu gwaje, ku samu tunciyar aisha nan ku sun kai zaka ba kwa cirewa wuce ba ku shanun yayi aka tsara fa da na kanne da na mata da na uwaye aka tsara shi da an ba wani na da biyar wani ma uku yake da shi wani goma yake da shi wani wane ne yake da shi a tarka ta ake za a tere zaka ba su kai zaka ba kuma a tajiran su ba da zaka da za su ba da zaka da dukiya ta wadace talaka da zaka rami da fani a ɗari biyar wani mai dubu ɗaya wani dubu biyu wani menene kaza malam ma kuɗi na nan da kwace sai sai dai ka biyo ta ran amma zakka ce to za ka da wannan duk kace masa dire ka ba sai shi ne ya baka wannan ka ce shi asali sai Allah ya faka masa za ka tashi gobe kiyama cikin mutanen da suke da manifara ala lahi kaziba man azalmu min fara ala lahi kaziba ai ba wanda yake zalunci irin mutumin da ya gawa wa Allah ƙarya wace ana kire zakka in dai shanu aka tsara su za a haɗa su a kire zakka kwata kwata ba a haɗa shanu ba a haɗa hatta wanda ake haɗawa a ƙananin dabbobin sai mutum ya mallaki misali ya yiwu kana ta arba'in tamanin awaki matarka na da arba'in idan kuka haɗa wa'annan dabbobi a fi su ne ake sai za ku ce dan ku cire kaya saboda haka haɗawa ku samu sauki amma kana da mai ike da suna goma matan na da goma miji na da talatin a kaɗa ai za a ga kwara talatin za su cire na kawo sai dai da shi da matarsa ce to wancan kin gani ko mu kai zakka ba me kake me kike gani mu ɗauki mu damu ma mu baya sadaka mabar a wannan kuka sakamako ko kuma ke kaɗai ma ki kansu ki ɗauki a goma nan ki ɗauki ɗaki ba na ka ɗaya namiji ka ke kan ainihi babban ki zan ɗauki guda ɗan ba da amma wani almajiri ce shanun ku sun kai ta ba su kai ba ta yi wa Allah tsalla ka nemi Allah gafara kafin ka mutu mutanen da ka je ka same su na ce ki cire zakkar gaskiya ba ta kai ba yanzu ni ne ya waje ba biya don ni na ba amma kun gaba ni da abin da zan biya da shi ina ku ya fi bin in ji yadda za mu kwashe kuma da Allah bayan sun ya fi ma ba komai malam to kaje da zama shi Allah na yi makare na amsa fa'awa ba ni da ilimi da ita ناتي جسكين عذابو بي ناتش جسكين لا تقفو ما ليس لك به علم علمي لاني ألا نارو أنت غفر متعلن كنا جايا ما سبعينك ناتي وتندسو ناتي كذا تو حقا يكون جي البر أن جي أن جاوسب وهو الجنة تنفقوا معنا تتصدقوا مما تحبون من المال يقول بيسا لك بهوشي أنا قوى abinci ɗan تنظر zai ba su dama ka karo لك abinci ka ce masu gidan na kuma ne abinci ka ko da ya ba zai ka ba wani ma yana neman ɗan in ka kuɗin ya fito rufe a cikin da zagi yake kuma ku kama ubangijinku ku kama ku daina zubar da mutuncin ku almajirai iyaye ku daina barin 'ya'yanku a tozarce har su je suna zubar da mutuncin su haka za su girma suna zubar da mutuncin su da ku daina tura su karatu amma an kun tashi ku dan kafa hannun mai amana ga wani ga kuɗin shi a tsare mana shi don Allah kada ka ba shi kuɗin ya kashe a banza ka ba shi kuɗin ana son ya tsaya ya rayu kaga irin rayuwar nan ko wani ke ce ya kuka shi ma ga tuwon nan ga gari nan ga kukan nan ga gida nan ga wane ne nan ya haɗa kuma kai malam Allah zai biya ka an kuma ka ce a'a sai an baka dan wanda to zan baka dan wannan kai haƙuri da shi haka faɗi na zuwa ku bar ƴaƴan ku su tozarta da yin bara suna neman can kan zo makarancin ya fi ƙarfin bara ya gwamnati ya kai aka yi bara bara kan yi bara an bara hana bara cewa aka ce mana wani kaje je ka roke inda misalin za ka samu sallah ka zo ba ka da ruwan taimama ka duba a cikin abokan tafiya babu shi ba wanda zai baka kyauta sai wani ce to babu ruwa ga naira hamsin je ka sai ruwa ka ce a aka ka karbi naira hamsin ka fi karfin karfan naira hamsin yi taimama Allah ya yafe ma yanzu wanda ya baka naira hamsin ka bi ka hannunka kaf ka kafa ya tsora ma hamsin ta gama tsoron zarta a shi ku yi zuciya da kanku ku dawo ku yi imani da kanku ku bi Allah da kanku ba sai an ci mutuncinku ba ba sai an ci mutuncinku ba a ci mutuncinku kuma ba ku da gaske goma haushe ya waje da gare ka ka daina ma kwarama tunda za ka ji mutum ko roƙon Allah zai yi sai da yake ce ya Allah ka ba wa masu gidan nan bisa ba ne Allah dai ya ba ku mu samu طيب وانا طبيعة بئس هذه الطبيعة haka magana da zaka rogi Allah ya ba wani sai ka samu kuma sannan ma ko ishe to Allah ya samu a damshin ka zuwa ka zai kuma a damshin nan haka sun gudu wanda ke Allah ya samu a damshin akwai abin ke nufi da kai mummuna an fasara shi ba zai kyau ba duk da gashi da an maka wayo ya kamata mu yi zuciya mu ba nemo abin da muke so in za ka ciyar da abinci za ka ba su abinci kar ka ba su ɗan ƙanzo ka ba su mai iri wanda aka dafa irin wanda kake ci ta samu ladan ka cikakke amma ba ana zaune ba ga eh, tajirai na cin abinci almajirai na jefe. an suka gama cin abinci ko ya kuɗi fari ya gari daga ku ce mu san farko ba mu ba ku ba ku wuce su zauna su gama zama a gama abin babu komai sai ta ya kare da kare kawai ya yi da kai guda biyu an kan nuka malam ko zauna Allah ya ba ku kwakwalwa Allah ya ba ku fasaha Allah ya ba ku idan abu mutane fahimta su kai ya fi da yi musu dole sai bari a kwashe su a mayar da su gida bari a tattaure su ɗan ɗauke su ah, a kasantar da su addini littafin su ya nuna wannan littafin da suke karantawa shi ya haramta musu su aikata wannan aiki ai ka san ku abin da ya same su rikin sani ne da ma su hibbo ai min al mali allazi tuhibbunahu shaura ku kai mun ka san ba ka san shauran ka da an fusi ku huwa afdalu amwalikum shine fiyayyen dukiyoyin da ku ji aikin mu'minai a wannan ayan yadda misalin muminanci a wancan lokacin ka buga shi da kan a yau kada kai baccin karya don wannan kila wannan nauyi ne za ta kama bacci da gangan wa huwa afdalu amwalikum indakum kalman min shay'in yuridu qalla aw kathara fa inna allaha bihi alim mai lazimuhu annahu yujzikum tunda ya san abun da kai kaza ga mutum kabarin aure je yana gabata inda za a gan shi go ka je ka gabata inda za ka je ka yi daje dole ka gaisa ka yi wani ne kana son a gan ka kai wahala inda ake kallon Allah ali da kai ka kai min shaida Allah na yi masa kaza kai min shaida Allah na yi masa kaza sai kai ne za a yi bakonmu na mako da kai kana musu a musulunci za ka yi wannan eh kana yin kaza kana yin kaza har tambayan ka ce me kake ci me yi ba ka sha'awa a duniya kai na hankali irin wannan dan jarida ya mayar da kai wani wuji-wuji لازمه أنه يجازيك مهما قل ومهما كثر بحسب كثرته أو قلته yau za ku gani lalla kada karatun ya dame ku sai haƙuri mutane san fahimta ko kuma ko wanda nake so su fahimta yanzu yadda muka je muka aikin gona muka kwana uku Allah ya san duk abin da muka yi da ba a fito da ayyukanmu yanzu a fito da ladanmu malam wani sai ya ji kunyan abin da ya yi ai da kaɗan masallaci ne amma an tara abin da ka aikata ga wannan dan masallacin abin da sai ka dubi kai al-sarfa a fi ne amma ko da za a faɗi zai fi mana sai dai Allah ba zai faɗi ba ya sanya Allah adadin waken da ka tsinta kafa a kwano kuma kafa a ya san na wancan ya san na wancan sai sai za ka ga babban mutum kila ɗan ƙaramin yaro ya fi shi ku duba da yadda yaran nan tun da nake ni ban taɓa gani ya akwai yaran nan taɓa gani suna suna kallon mafara a wani wuri ma na suka ban sha'awa nace kai ashe ashe suna ji na shaidanun masallacin nan ma ashe suna da kokari yanka to ga rana su wanda ya kalli wanda ce hanyar bebu eh, na ji da ya ce hanyar bebu yau fito a jiya haka amma yi wannan karin an sanan yara ne mala kun ba na gari ya waye na ce wane wane rubutu da gudu ya sa gaba na ce gani ce hannun ni ma sai na warware yanzu ka ji aka nuna ma abin da suka iki ba ina suka tattara gaskiya da kantin karshe a ga kayan ka daidai ki na wayan yara ba ya buku yayin wani gaskiya to ba wannan ne kaɗai ba wannan alaƙa bai ribar bil makali matso da nesa kusa matso da koyayyen abu a sarari saboda haka ake buga misali an buga ma misali da abu a sarari ka zan ah, yanzu duka ayyuka na haka fice bi kadari mata ta hannan kanalu mata ta manna daidai iya kokarin abin da ka aikata irin abin da za ka samu kenan ke haka take آية أنن يعني معنى الآية الكريمة كاسف النبي يخبر تعالى عباده المؤمنين الله نباوى بايس مؤمن أباري الراغبين في بره ما سوق أيني مسكا بره تعالى وإفضاله دفيفي بأن ينجيهم من النار sai tsayar da su daga wuta wa yadda silahumul jannata bi annahum lan yasfiru bi janna jannatihim ba za su yi nasara da ainihin abin da suke nema min birri rabbihim wanda makoman shi aljanna hatta yunfiqu min atyabi amwalihim sai sun bayar daga mafi tsarkin zuka dukiyoyinsu wanda ita kyau wanda fi من الأنعام وأنفسها ما درجة فإنه وأحبها إليه كان يبقى فومولا سبحان الله kaga mafi soyuwa ba dubi yawa ba ba dubi kaza ba a abun da kake da shi kai a wurin ka kana iya kana da riga guda ɗaya ta kafi soyuwa akwai wacce mai. to ita ce za ka bayar misali to wanda yana da wayannan guda ɗari ba mafi soyuwa ne da gare shi ba gidaje da gidaje ba wannan ne mafi soyuwa a a'a ka shiga dukiyar ta tattara ɗaya ta ya a cikin ta a bayar da abin da fi soyuwa a gare ka to shi bai kafar na yin cike kan ka ga wannan wata formula kowa zai ji kai ma shiga nakin ka kai ma shiga cikin dukiyar ka ka shiga ka waya. da abin da na fi so ga shi Allah sai ma shiga abin da kake so abin da zai zama yana da kima akwai wanda za ka bashi dubu ɗaya sai ya gode akwai wanda ka bashi dubu ɗari sai ya ji haushin sai na tsaya ina ban da tsin kuma cikin yi da shi wai ka ji hawaii da zai gaishe shi da kuma da zai ji hunu ya zai yi da shi sai yanzu wanda ake bashi dubu da aka bashi banzo ai sai ya kusa shiga hauka don da ya bayar da ba Me ce ta hanyar dafa sai dinga ɗaukan wanda ya bashi bandar din nan kamar Allah matsayin da ya ɗaukar kashi wani in yi zama alƙawarin rinta. wannan kenan akwai na harko sai yi kala ko lafzul birri ana sakin wannan kalma ta birro, a ce birro, alal amal salih a kan aiki na gari yanzu ku duba sallolin mu da Allah ku dubi irin wata sallar da muka yi da makar sai da amalar salihu ne kusan kuna ne maku koma inda muka bar kudin tare ake ruku'u da liman idan ma mutum bai ba zai je yi ruku'un ya jira liman ya zo ya ce Allahu akbar ya yi ruku'u sai ka ji ya yi kamfarsa daga ruku'u mun yi da ku mun yi da ku idan muka gyara yau da wuya a kwana uku idan ba a sake suna ba an kuma haka duk da magarbar nan na so bayan mun gawa magarbar nan yi magana amma sai zaba shi don ma da wannan gaban ba ana ce ba za ka zauna ka je su gada kai su gadan ka zauna kana jiran liman in ya gama Allah Allahu akbar kai su gada daga wannan sai aka ce za ka fara al-imamu fa kabbiru fala kabbiru hatta yukabbira cewar kuma da hadisin nan kun karanta shi kuma san shi sai dai kun tafi shi idan misalin liman ita sami Allahu liman hamidahu ba mu suka ce rabbana wa lakal hamdu shi ba ba da yake cewa ba ɗaya daga cikin wanda zai sun kuya sai ya ga goshi lima a kafa haka muka yi magar wannan kun yi shiru hmm? wannan magar haka muka yi ta in ma kai kana kallon da sahun farko haka kuka yi yau dai kan abun ya fi lalacewa amma alhamdulillahi an ce nasara wajen tambara, duk da dai ita ma tambara haka ala haka ba Allahu akbar da ka in ya dan masallacin na mala in ya rabu a tambara sai ta baka shawa Allah shi Allah ya kai iya ma ne ta Allahu akbar dai na wannan Allah ko da ya dace kai su jira الله أكبر ثم كنا على أكبر ويبا قاتنا نيسا لنا نمتمنا إيني سبو الحديام الله فبي كارتا شرمن يلي تو أذكار ذاك مويس تقل بإخلافي بذور القلب يأتي سوا سمي الله لمن حمده تو اللهم ربنا ولك هل علم يا الله kare ka maka cinci godiya sai wadda kai fa akwai makin da za a baka a tsayuwarka idan ba kai irin wannan tsayuwar ba ta yi so ta faɗi yi failin ɗin wannan tsayuwar tsayuwarka ba za a baka maki ba ajiye hannunka inda za ka ajiye hannunka akwai makin ɗinsa shin sakin hannun kai irin makin ɗinsa shin abubuwa kai da irin makin ɗinsa da dai kowane su kai yayi daidai rukukun da kai akwai makin ɗinsa sai ka irin wanda ke so kuma sai ka shi lokacin da ke so idan kuna ka yi ruku'u mai kyau sai kai kafin kafin baka da komai hatta annabi da yi faɗa ina jin abun ma zamanin annabi ya ce kai ku isa da ka tsaka da liman ka suka da liman kai ne wai ba ka tsoron Allah mai da kai jaki jaki shi ne zai gane abin da ake gaya masa ka gaya masa ka gaya masa kai masa menene sai dai ran da ka doke shi zai ba sauri ran da ka shi tsaye na malam danji kuma zama haka hatta wannan birnin aljanna ba za mu same ka ba wannan ya haɗa duk wani aiki na gari a san ku sallah na ciki sallan nan fa tsara fa a kai annabi sai da a koya masa sallan nan shi kuma annabi ya dinga bin sai da ta kai annabi ya yi sallah a kan teburi don kira shi teburi kawai da san ku nan kuna nan an ma tantan wannan teburi na ku yana galau galau masu ganin gajiya ba za su iya sallah a kai ba amma da yaran nan ne za su iya sallah a kai amma kai irin mu na hauka ne ce zan yi sallah kan teburin nan to ya bukaru zai wala yanzu ba ta ne ba na mun yi tafiya ha akan kasan nan akan bin na mu bi daga nan mu kulle ta ba fa wanda kuka bi ba a wanda kuka bi kuwa lokacin mun dai biyo a gare ni ya kuma na faɗan gudu akan bin amma da mun yi gudu ta kan kasan da kulle to da karan sai da hau kan teburi yace na hau kan teburi na yi sallah ne don ku ga yadda nake ku koya sai ka karbi idanka har kan kai wani lokaci in na tashi tafiya saboda na in an za a kama haka da na kan in kuma ka kula sai daga in shiru haka sai ma an ji ma sai na ce Allahu akbar saboda kai ma ka kalla in ka ta gano lokacin kake Allahu akbar ba wai sai ka za ka ce Allahu akbar ba sai ka je wajen sujada za ka ce da kai kake Allahu akbar sannan ka tafi sujada wannan magana ba da hausa nake ba duk wanda zai hausan wa'anda ake kai musu masu jin sun ji wannan hausan sai liman ya yi sujada da sun kuyo kai sujada in ku ba haka ba kana yin sallar ka yadda ka ga dama da wannan haka ce ka ga dama yin haka aka ci gaba da yin abunsa amma dole za a faɗa masa ba Allah Allah ya yi su ba da zalika amra muna fata wanda ke ganin ya yi daidai ma nan to sauran ayyuka duk suna nan don haka ta sallar nan inda mun yi ta yadda ake so ba muna yi ne don a biya mu duk abin da kake don a biya ka daban yake yanzu za ka gani wajen ɗan rangila wannan yan kwangila ya kamata ku fi mu sanin wani ka je a baka aiki a baka kama, ka rubuta quotation an yarda za a baka wannan kuɗi an baka somin tabi ba a baka somin tabi ba amma in ka je kana yi za a zo a duba in ya yi shi kenan in bai ba a rushe shi kuma sai ka rushe shi kai kai a tsara samintin ka muna son aikin da riga shi kai mana tsara to yanzu ba wajen tsoron mu gama sallah Allah ya rushe ta ta ma faɗi ba ba da sallar ne muke ciki ba mutum zai yi sallah ya tashi bai da komai sai tsaye bisa goma a zan ku sallah ba sai ba hatta kai mutum ya dawo rai ko kuma a fara da ko mutum kan yi sallah ke da ya samu rabi ya samu fas ko kuma sama da fas a kanan suna rabuwa ha ke sallah ya tashi biyu wannan sallah ana yin ta mutum yi ya gama ya tashi bashi da ita yi ita an za ka yi sallah sai ka yi abun da ka fashi a sallah ana yi amma kana mura'atin shekarun jama'an da suke bayan ka kai liman kana mura'ati amma an kai kaɗai kake yi za ka ja sallah ka yadda kake so yayin da kake so amma wannan sai kai daidai irin wannan annabi ce to da ya ce mutane in ku kai limanci ga kaza subhanallahi ga yadda za ka yi wannan ga yadda za ka yi su amma dai muna da kalubale mutanen da ake da kalubale a kan da ke Allah zai yi sallah na gama ba motsa lai dan sa ba har ya gama sai dai sun ku ya har ana ganin abu ne kuma mun gaji wannan abu iyayen iyayen iyayen mun tashi ana sallah sai ta bamu al'ada nabdul birri alal amal salih Allah duk lokacin da muka zo sallah mu koya wa kanmu kana zuwa kan sallah ka tuna hadisi da na jibril al-insan an tafa'ala an tusalliya ka annaka tarahu kana shiga cikin sallah a kullum ka kawo a kanka da mai bidiya ba na ka ce to yaya kowa ya Allah so da niyya ko ta wai ce to me zan karanta a waye gari kuma maimakon ka koyar da mutane ka fitar da su wata bidiya yadda aka bar shi haka ka ba a na shi kowa ya san shi ka zama ka zama kana ganin Allah ko tamkar ka Allah kana ganin sa kana maka sujada kana da kudurin wanda ya sujada ya yi sujada ne akan duga-dugan Allah ala min rabu lokacin mutum ki koyaushe kusanci da Allah in wannan abin bai yi ba kai a tunaninka da yadda za ka siffa ka so siffafin Allah sannan ba zai fi tsayewa ba to ka ɗauka kawai yana kallon yin kuɗinka mai kyau yana kallo yi sujadanka mai kyau yana kallo kada ka dinga bin kuna ridi da jaririn sai liman yayi sunan mamu ma'amu itimam fa bai kwaikwaya wanda yi wa koyi tare da liman ya kwaikwayi liman sai ma sani da liman yi ba wanda iya sujada tare da liman ya ga yadda ma liman ɗin yi sai gani ba alal amal salih ko huwa me yake da suna ana fassara mana birru albirru

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إما كدين gaskiya gaskiya na shirya da mutum har ya kai baro ya hau wannan kujera ta biro dokin kana gaskiya ba ga aikin kana gyaruwa aikin kana gyaruwa aikin mun yi wani karatu tare da mata da wannan ne irin wannan mutum in zo ya tuba daga kowane zunubi ka daukar wa kanka in ka taɓa yi ka jaddara ka ce ainihin ka yau daga yau ka daina karya ka yi wa Allah alkawari ba za ka tsara kariya ba kuma tsawon to daga nan ka yi muraƙaba kanka cikin wani ba zai iya ma muraƙaba wannan ba ko tsawon ai kuma ka ce wa yaro ki ba ka wani abu mai tafi to in yi shiru wajibi ne ka samu masa abu mai daɗi ko kuma kana da shi dama daɗi amma idan ka ba mai daɗi ba ya manta ka manta kana daga cikin kazzabuna da sauran za ka yi kai gaskiya ko da gana ai a zamanin idan za ka yi gaskiya ba za ka iya yi ba ba ƙarya ne

wa innal birra shi wannan ainihin ila sadiq ya hadi ila birri birru kuwa in har mutum ya samu martaba ta birru ya hadi ila janna hanya ce ta zuwa aljanna wala ya zalo rajulu mutum ba zai gushe ba ko mace ba za ta gushe ba wanda namiji da mace nan duk ɗaya ne ta ga mace mu'amalar ta da mijinta ba za ta gushe ba in dai tana gaskiya tare da shi tana yin komai yadda Allah ya faɗi ta kun kai masa laifi ta fito ta faɗi idan an yi kaza ta fito ta ba ba sai an zauna ana sai wuce shi kai kaza ko waye aika ta kaza ma ba dan na ce ba shi ya gaskiya magana ne na aikata amma in na faɗa ma nake ganin za ka ji haushi amma kai haƙuri na aikata ban da wannan ma na yi wasu. Duk Ina yin gaskiya wa ya taharra sidika yana kwatanta gaskiya ta yi kama inda Allah ya siddiq abiyu ha siddiq ko siddiqa bintu siddiqi ba suna ne ba mutum sawa kansa siddiqu ko yansa siddiqa wannan aiki da tuku ba zama siddiqu yana karya sau da haka nan wannan aiki za ka yi Allah ne ke tsora kamar tabar siddi min allazina an'ama Allah alaihi min annabiyina wa siddiqina da ka samu martaba ta siddiqan ce wannan sunan wasu aljanna wa shuhada wa salihina wannan siddiqu ne mina siddiqi wannan ganyen kika ce mutum ya je da dinga gaskiya ya dinga gaskiya har arwo kashi sannan ba zai gishe ba yana gaskiyan nan yana fatan da gaskiyan nan har ta kai martaban Allah ya kai shi martaba ta siddiqu wa iyyakum wal kadhib ina gargadin ku ƙarya daina ƙarya daina kariya فإن yadi ila al fujur gaskiya karya tana juyar da mutum zuwa ga a kullum mutum ya yi tsaye gariya sai ya wani abu da ya kwance alheri sa ya kwance har ya koma kira wa inna fujura yadi ila an wannan lalacewa ina shirye da mutane zuwa wuta ma'ana kaga ayyukan yan wuta kallo bai ba shi wala yana da da zai daina kallo kila a haka bai wala ya zaɓa rajul Ka kadhalika almar'a yakdhib wa taharra alkadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba wannan kenan da haka nan shine can aka ce ina jin babban fasara bai kubiru ta'ala عباده المؤمنين الراجبين في بره masu kwaɗayin su zama masu kyautatawa masu biro ta'ala da iso balihi o'o afuwar an rage na fiye suna kwaɗayin su samu martaba ta jin roƙe nan wa iso balihi suna neman kyautar Allah ta aljanna ya an yarjiwa minan nar فإذا تدسوا بلغتا ويدخلهم الجنة لأنهم لن يبصروا بمألوفهم فأعطى بصوص سامو أبدا سكرا يمان شيطا من جر ربهم نتوتا أبنجي سؤال الجنة حتى ينفقوا من أطيب أموالهم ثم يبدا بشما في تحسن دوكو ينسو وأنفسها عندهم ما في درجة أو ينسو wa ahabbana ilayhi dai wannan da hausa ne kai wanzu an barka da larabci a cikin za ka bayar da abin da yake ne sun ma'adarahum daga nan ya ba su labari mutuma inna lahum ya nitsu da su wa'annan suna yin fakihin ya gamsu da ciyar wasu afdalu amciyar wasu afdalu amwalihim لأن ما ينفقونه cewar abubuwan da suke bayar da shi nan min kalili a kafiri Ya ɗan tsinsa da mai yawa ba na fishin an bai daraja ko mara daraja ne ko wa bihi ali kai kuwa da zarar ya san abin da kai wa sai jazihin bihi ba a ba su sa kai ya gidan wabihaza da wannan ne haɓɓaɓa ilaihi mulkin fata a ainihin ya so yadda sahabbai ciyarwa da mutum bayarwa yake bayarwa yake har ka ga wani abun gan mamaki na a kyautarsa in zai roƙe shi ya Allah a bani ni da yawa ka san tabbai da ce da ni ba ina ta jama'a ina san in yi alheri idan ya zo yana ba mutane kun ga ku karba kawai ni Allah da yawa yake bani da yawa yake bani karfi kaga mutum ya ce in ka je ka samo bako na saukar da shi na bashi abinci ya ci ya koshi za a yan kaka daga yau ka zarba ta ya zarba na ya tafi Abuja Jackson da ya samu bai wuce Mando ya wuce kawo ko zai ga wani bako ya san koshi ya zo ya kwana a gidansa ya ba shi masauki kai kuma daga yau ta samara wa zai yi wannan ba zai sabon annabi ba to yanzu abin da ya ta kuka shiro ne ko auna rayuwar mu da rayuwar sahabbai ya nisa tsakanin mu da su hmm? auna rayuwar mu a yau ko in kai adalci ka yi wa kanka ka auna rayuwar ka tsakanin ka rayuwar ka da tarihin da sabon nan kuma fa abun da suke neman nan shi kake nema aiki a zuciya magana amma amma aikace fala ورجبهم يقدس da su fi? Wannan وأن ya فجاء أبو طلحة رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن الله تعالى يقول الله ناسي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولكن يا دعم وإن من أحب أمواله هي هي لما تجد بها هو يقول لك أنا وصلت عن بيئة ثانية شهر تقول لك أنا وصلت كما بيئة ثانية شهر تقول لك أنا تقول لك أنا وصلت عن بيئة ثانية شهر تقول لك ya zan ganka na zana irin na mutane aiki da suna yanzu yayin da muke karatun akwai wanda ya suna abin da ya fito bai bayan kafin nan masallacin ba tsarkashe kaza ta adun ba inda za ka bayar ta fi kanani inda ka nito ta yi wa tunani kuwa ana ta shiga cikin zuciyarka ta kara ko ka dawo ka kewayo ka zo ka tsaya ni kuwa cikin dukiya ta baga abin da na fi ko da baka ba da shi ba gidan da kake kinsa ko sabon gidan da kake ginawa ku bi wata zai. a dawo cikin talakawa akwai wanda ke da awaki akwai mai tumaki akwai mai shanu akwai akwai mai amfanin gona akwai ware ne ka je ka dawo a yanzu abin da na mallake da shi na fi ba. yanzu a kenan a wannan karatun in ina son abun nan sai dai ba da wani abu a wannan karatun kuma ya gani kamar kasa. Eh? domin wannan maganar da za ka ce ka ba wani yanzu kuwa za ka ba wani sai sai baka mawuce in ba fa abu farkon wanda za ku fara rikici da su da kai da iyalanku sha yanzu gidan da na fi so dai a cikin eh, na wannan kangilin da muke zaune a ciki ke tsamere tsamere zan da za ka ba da shi ga ya ga wane ne ga wane ne da can sai ne abin nan kafa mata gidan ko Allah ya baka yadda Allah ya baka zai ba ƴaƴanka kila nunki min habbi amwali subhanallah إلي بيرها بيرها أسونا جي حديقة كما جي كربوانا جي مي لبو مي روان تاكي واندا يا كي النبي ما لوكا كي يكد جيش كربوانا إن شاء الله تولد دائر ونبونا wannan gona ta zama shaida ga ta nan a hannun kafi الله lai. Fajar Allah ha haifu a rasar Allah. ka sanya ka inda Allah ya nuna ma akwai ne ba da duk ta ce a yi kaza da shi ko ne ba da duk dukiyar ta a yi kaza da shi ce a wannan gasa nan na bayar yadda ita domin ka sanya ka inda ka ga ya dace ya rasu da Allah annabi ya kalli irin wannan dukiya na da in ka je wata gwana ka je ka ko yawo ku dinga zan zuwa ka ga irin wasu ma mata matan gona amfanin gona ga shi iya kallon ka in ka je ban fai da yawa ba kala da ku sallallahu alaihi sallam malon rabi'un aurashihun ga ikin kai wannan dukiya ce mai haɓa wannan dukiya ce rikku ra'ijin ra da dukiya ce karfafa dukiya a wurin Allah wannan karɓaɓɓen dukiya ne yanzu sun da an danka wa annabi saboda kada sai ya zo ya sake danka mata aiki da ita ije Allah fi arba ita nan nake so ka haka nan ne inda Allah ya min kasa ba shi ya zaba ba bari in raba wa dangin a sai da take hannun annabi sannan ke to yanzu ka tattaro dangin ka family din ka ba ke ɗaya su da masu gado da marasa gado shaki ai da abai da umai kawunai babbanai da gonan na tsayawa. yawa yanzu sai ka ga mutum ya yanka gona ya cire flot ya fi jiki yanzu kamar misalin a ce maka fili san na mariba mugun abu muka faɗi ba na mariga yi ce na mutum ɗaya ne tun daga da bakin ta daga gidan zuwa kwata gaskiya kan kinkina gangarin nan da ta haɓaka ta yi kafa inda ta kusa kwalta amma ba ta kara ta ba ta da da yanzu a ce irin wannan gonan ka bayar da ya sake wuka a yi musulunci da ta ya rasu da ishe da kyau amma yanzu wannan abin da za a yi ka tattalo dangin ta karama musu ka yanka wani gana shi kwanci gana wannan gana shi wannan gana shi shi na yi ne malon rabiu in sadaka za ka yi ta neman aljina sadaka za ka yi ta sadauku in alheri ne za ka yi sadaka ce yake da ta aka mai da ita taimakon yan uwa wannan nuna masa annabi ba ruwan shi da dukiya ita sa ta inda zai to na mallake ta almin kuma shi a barin ta aka yi shanun da ke ciki da raƙuman da ke ciki da dawakin da ke ciki amfanin donin da ke ciki lambun da ke ciki wane ne ga shi na raba 'yan eh, dangin ka in kaka ta ya sai da an kamfi da amfanin araba an yi riga an rubuta su an musu ka'ida su dangi ka ba ne kowa gana shi wannan ga nashi ka zo ka ɗebi amfanin gonar ka haɗa ka dinga raba musu ka dinga raba musu ya ba a sabai ba za a masu so juna su ba sai ka ga attajiri na cikin bala'i na cikin bala'i ko kaninsa na cikin bala'i ko wasa can ko yassa ta garta tana kokowa kwalar ita ya yi kanwar alajiwa ne ko ya alajiwa ne ga taron tana bara ba yi ba ba da ba ta yan uwan na ba. saboda tunanin da annabi ke nan akan wannan gona kira da wata ce ko ana da wani bukatan ba haka bai ba sawa'un a fakka haka ko a yanka ta fulotai waje alhafi a karaba ihi ya sanya wannan dukiyar din auren yan uwa sai an gama akwai hasa da buna sabi cikin dangin wannan kare annabi wa ba da kuma رضي الله عنهم أجمعين بسالة ينظر بعض دم دم سكاكي نيمن الدين سينسو أن تريبسو ينظر قوي هجما وعلا سنة زمن قوت أقوانا wancan wa zai zage annabi in yi bidaki ba zai zo ya annabi an zage ka a'a sai dai ka ji baitoci suna fita kamar boma bomai sai dai ka ji rocket da rocket sai su ga cikin masallaci ke na na ta bai bai yaƙi sosai ba ya bai cikin mayaka amma kwafakin nan nasa yana daidai da roke domin kuma zai harbe shi da abin nan guda ɗaya malam ba ga rayuwarsa gaba ɗaya ta koma abin tausayi Allah sai ya tabkanta shi duk wanda iya yi sai shi gaba kansa gaskiya yake fari Allah ba shi abin nan kaga su wancan kuma sarkin Qur'ani bai eh, bin abu mai Qur'anin nan kaga yanzu maganan wani abu da ya shafi rayuwar abinci ko abin sha ko menene ya kau daga gare shi Sun ko da wani mutum zama abin da zai ci shi kenan kaga dole addinin su ya da daban wannan maganar da muka an taɓa samun cewar eh, an daina cin sadaka Ji yanzu ma malam ya zama mu koma haka wallahi mu koma qur'ani mu koma sunan manzon Allah Qur'ani ba karanta shi kawai ba mu koma Qur'ani to sauka nawa za mu dinga ba sauka ne ba magana. Muna yin sauka amma na sauka da ba ya za mu yi mai gaskiya irin ta alƙur'ani. Ya za a yi mu ci karya irin yadda alƙur'ani ya hana karya. Ya za a yi mu daina cin amana. Ya za a mu daina khiyana. Ya za a yi mu daina giba. Ya za a yi ya za a yi. Tun mun yi haka wannan alheri zai faru. ga wannan da yadda aka yi da dukiyar na ce mai kima akwai abin nan eh, dai babun da zamu bari a ciki kawai ta taba duba kulli ta hankali ta littafin da abin so zaka bayar da shi kuma ka ta to an tafi ka ba aljanna kake da ma kuma littafin kake da shi shi ke nan ta ka kamka mai da shi littafai da su ne suke maka dadi a duniya صدقنا أعطيناه لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا بادر الأصحاب أنا فوق الآية مرة مرة فحبي رضوان الله عليه هذا فرق بيننا وبينهم الله يسن san gaini Allah ya san gaini in ban da daga da zai kai ba na jin wani a masallacin nan ke ko da ka yi tunanin kakka faɗi da bashi a zuciya wannan ba a faɗi ne kai tunani ba o a bashi a zuciya tunda Allah ya sani Allah ne mai biyan wannan in za ka da misali ne dan ah, me yake da suna a gani a kama wannan shi kuma da babu wannan shi kuma da babu a kafa bai suka dinga rige-rige alabi ta sadda ta yi sadaka bi a haɗe amwalihin إليها فأعتك عمر رضي الله عنه جارية له من أحب الجوار إليه magana yadda aka matsi haka take wannan da zamu je ka yi hajjin ne kuwa muna da imani da Allah Ko muna da imani da Allah to akwai jahilci tare da mu ba mu san Allah ba ba san Allah ba kusan mutu da ne sabon kowa sai da ya duba na nan ne ya bayyana shi ko mai zan yi ne bi soyuwa a gare ni ki ɗauka ba ni daga umar baiwa ce ita wannan baiwa tana daga cikin abun da ita soyuwa a wurin sam abun da ya mallaka sai ce to ya'yan tata wa ta tsawala da ku ko maula ku na fiya ɗansa abdullahi ya yan barasa na fi wanda daga yi nan an na fiye fiyo an abdullahi bin umar to ai shi na sun yi in zan na yan su ce to yanzu dai ba wanda ya fi so ba wanda fi min ta kyauta sabi inin da a cikin wannan kawanawa na yan tafiya وتصدق زيد بن Harisa zai زيد بن حارثة مولان النبي shi ma ka duba da yadda in an tashi ana magana ba ɗan gida ne ya kamata a ga wannan yayin guri wannan yayin guri wannan yayin koro da abin da ke da shi ba za a zauna ce ana ba da sadaka ba mai karatun ya yi shiru zai fara ko da ba annabi ne ya fara abin nan ba ai ba mu kwatanta kanmu da annabi shi na shi gaba ɗaya ma mai rike duk kayan shi dama tafiya yi ba ma wani da ya rike mutumin da ya yi mutu a rabinsa ba shi na izza ba ba shi ainihin ya samu ya bai da ga jingina sauƙin sana jin a kan wasu mutuna har da shi ba a baka nafa shi ma ya yanta farasar lahu wani dokiyarsa kada yana yaƙi ne a na littafi zai shigo ciki kowace a mutum ya shirya ah, wata makaranta ta shi ce yana neman kuɗi da ya ke yanzu ya fasa neman kuɗi da ta sanar kamar yadda ya ta Allah duk abin da aka samu a ciki a zuba shi aikin Allah fara kai da su karan hamda ma yamliku shi ne yi fi soyuwa godiyar ita ce fi soyuwa abin da ya mallaka wa tafaddaqa abu talha bi bustanihi gonan shi wancan gairaha Allah ala hada fiqh sahaba fiqh sahaba wai yanzu su ake wannan kai sabon ma ba wasu ba na kari ake ba su amma da ijabatihim da tsananin amsawansu kiran Allah sai ma huwa kairin inda Allah wa adamu ajara radiyallahu anhu wa arda'u wala harama na hubbuka wannan tattara mana sansu wasu wararo da neman makwasa kansu ya kowa da suke rage rafa a babba ba so ina muke an je karshe a asali an je ƙarshe ana hau abin da ya rage yanzu fa'idodi hidayatul aya shiryatarwan wannan aya mai albarka alkariya na ɗaya albirru ko albirru wa huwa fi'lul khairi yahdi ila janna, shi albirru na biyu lan yabluga al'abdu mu ba zai kai samun alherin Allah ba aljanna Allah ba wa ma indahu abun da ke wurin Allah min na'imil akhirati hatta fita min ahabbi amwalihi ilayhi Allah ka ba iko kada wannan aya ta zo ta wuce mu karanta mu je ta wuce kamar yadda muke karantawa tana wucewa na uku la yuzai'ul ma'ruf عند الله تعالى alheri bai lalacewa a wurin Allah in dai kai abu saboda Allah to zaka samu sakamakon ba. ya baka wa jahu rabbika kalla wannan alheri au kasura alama da bihi Ainihin wajen Allah hadda an nufi Allah da shi ke wannan abu zai tsoro sa Allah mu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين